a farko dai su tun da dama dai kamar yadda ce za a ga uh, bakon fuska ne sannan kuma ma irin yanayin suturan da sukan sa a jikinsu mafi yawan lokuta yakan sha banban da irin yanayin suturan mutanen wajen ta yadda yake za su sa sutura ne mai yalwa na abin da suke dauke da shi ba za a iya gani ba wato sa mai faɗi ko mai girma ta yadda ke ya ɓoye abin da suke ɗauke da shi walau bam ɗin da suke ɗauke da shi sun manna shi sun ɗaure shi a jikinsu ne ko ko suna riƙe da shi a wani mazubi ne wato jaka ne ko ko akwati ne ko abin da ya kama da irin wannan haka suke wajen sa sutura kenan sannan baya ga haka nan su mutane ne wanda yake yayin da suka fuskanci abin da suke so su yi wato wurin da suke so su sada bam ɗinsu babu wani abin da yake ɗauke musu hankali akan wannan wato abin da suke kallo kawai inda suka tunkara kamar misali ne ah, yadda ah, bahaushe ba da misali cewa idan akuya ta hangi hatsi a cikin gona tana so ta ci wannan hatsin take hange sai ta fasa da nan ta isa wurin shi to haka suke suke hangen inda za su je su tada bam nan ba sa waige ba sa wani abin da ya kamata ko kai magana da su ma ba za su ansa ba to in ga mutane masu irin wayannan to ɗaya daga cikin alamu ne za a gane su baya ga wannan kuma akwai ah, yanayi na yadda ake ganewa a fuskansu saboda mutumin da ya niyan irin wannan za a ga fuskan shi tana cikin takura da damuwa wanda za a ga jijiyan da ake cewa jijiya na goshi ko na fuska ta fito sannan kuma kaman za a ga yanayin bakin mutum yana motsawa kamar yadda wasu ka ce ana tunanin cewa ko suna yin wasu addu'o'i ne suna ganin da su abin suka dauka sun dauka suna yin addini wanda ke kuma ba addini bane abin da suke yi din amma sun dauka suna yin addini ne to sai su za ga kamar suna wasu karatuka ne ko abin da ya kama da irin wannan saboda sun nufi inda suke so su je su tada wa'annan ba mamamai domin su cimma manufansu sannan kuma baya ga haka ah, kamar yadda ce sukan ɗaura wannan abin wajen tafiyan su ma za ga tafiyan nasu zai zama ya sha bamban da irin yadda jama'a suke tafiya saboda mene abin da suke dauke da shi ah, nauyin shi ko kuma gudun su wani motsin da yake zai iya tashi ba a wurin da suka yi ninya ba da haka na suna tafiya ne da lura sosai kuma kamar na ce ba za ka masu ba wani abin da ko ka kira shi misali haka wani kana malam malam ko malama in mace ce to ba za su waigo ka ba kawai suna kalla abin da ke ne ba za su baka hankali akan cewa sun ji cewa ana magana ko da su ake balna ma a tsaye masu da duk da irin waɗannan matsaloli rundunar sojin Najeriya na ma cewa nan ba da jima ba za a kawo ƙarshen matsalar Boko Haram kanar tukurgusau da ke zama kakakin rundunar soji na bakwai da ke Maiduguri ya ce yanzu haka fa suna samun nasara to amma ko ya buƙaci jama'a ne da su ma suke ba da haɗin kai nasarori a ciki kaga kamar akwai wuraren su kwanduga gaɗin nan kwanaki mun ɗauki manema labarai mun je wurin sannan kuma a kamar yan sati biyu da suka wuce mun samu nasarar fato garin nan babban gari wanda aka sani da suna dikwa da kuma garuruwa na kusa da shi so halin yanzu akwai ayyukan da muke wanda muna samun nasara sosai kuma muna karya lagun waɗanda waɗannan 'yan ta'adda ɗin a ina suke su, Kullum kiran da muke ma jama'a shine idan suka ji wasu bayanai su zo su same mu su mana waɗannan bayanan kuma in insha Allahu za mu amfani da wannan bayanai nasu a tare da mun bayyana waɗanda suka ba mu waɗannan bayanai ba. A kullum shirye muke lambobi. sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da sarakuna da kuma al'ummomin yankin bela da ke bakin iyakan najeriya da kamaru a jihar adamawa ke ma musanta rahotanni da wasu kafofin yan labarai suka bada na cewa an samu bullar yan boko haram a yankin. to sunana ajiya bakar Murtala Tsallawa Mubi Hakimin Bele. Kiya Alhaji Ibrahim wannan magana karya ne babu gaske a kan wannan magana babu gaskiya a ciki ko na ƙwazara. Maganar da suka faɗa sun zo sun samu motoci dauke da makamai da abinci na 'yan Boko Haram a garin Bele ko kasar Bele ƙarya ne wallahi babu gaskiya a cikin magana na ko ta ya zara babu shi tun da muke ma mu a ƙasar benin ba mu ma taɓa samu matsala kudin ta boko haram ba ba mu taɓa samu ba yanzu a yanzu ma dai harkokin na ci gaba da farfadowa a yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram cikin kwanakin nan yayin da su ma al'ummu suka soma ba da nasu guduma wajen ayyukan sa kai na kula da yankunan nasu ibrahim abdulaziz sashen hausa muryar amurka daga yola a najeriya